zan ba ku shawara duba makiyi wallahi Allah kiyaye kowa da makiyi amin shi sa Umar na min wannan nasiha yace i'tazil aduwak yace wallahi ka nisanci makiyinka wallahi Umar yace i'tazil aduwak makiyi duba bi ganin komi na alkhairi cikin rayuwanka hmm. ba yanda za ka yi kai kai wani abu ko ya kayi wani abu na alkhairi kowa na gani shi bai gani bi gani sam kai bai kiyayyan kama shi lokacin da kai alkhairi barin ga muku in kiyayya yayi kiyayya makinka bai addu'a ma kai alkhairi fa bai addu'a ma kai kirki ya fi son kullum kana cikin matsaloli ya fi son kullum a same ka da matsala da musiba da bala'i shi sa kowa ya roki Allah Allah mai tsari da makiyi amin Allah muna tsari da makiyi Allah muna tsari da makiyi amin duba wallahi wanda ke kwana bai addu'a Allah ya tsare shi game da makiyi ban ga dole da ya kai ka ba wallahi wallahi kana kwana ka kwanta ka tashi ba kai addu'a ba duba akwai wani maki mai ban tsoro wanda ma baka san shi ba tazil aduwak yace ka nisanci makiyinka sa'annan kuma ka yi hankali da abokanka sai dai mai amana cikinsu su domin ana iya abokin da bai da amana shi ma makashinka kenan kun gane wanda suke kusa da kai sunnan ka amince da al'amarin su kenan to in aka samu wanda bai da amana cikinsu su ka kare naka wanga nasiha ga na yi kokari in zuwa kolo duka kowa ya ji domin nasiha ne da ya kamata kowa ya